wa mai komi wanda cikin rahamar shi da kuma tausasawa shi ya nuna mana wannan lokaci to ƙarshen wannan yini na juma'a da tarin albarka ga shi mun hallara a wannan haraba ta masallacin tsohon gidan yari a cikin wannan gari na argungu domin karatu cikin littafi mai girma sunan da tirmizi rahimahullah ah, muna roƙon Allah Allah ya ji kai Allah ya gafarta mishi tare da dukkan malaman sunna muna addu'a Allah ya ji kan Sheikh Isma'il Idris Zakariya da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da Shafa Usman bin Fodiyo mujaddadi da sa Shafa Abdullahi Gondu da ɗanshi Amirul Mumini na Muhammad Bello da sauran almajiransu da kuma mataimakansu. Allah ya musu rahama ya musu gafara khalifan malam ashaka muhammad sani ya jingir muna addu'a Allah ya taimake shi Allah ya kare shi Allah ya taimaki dukkan abokan aikin shi mataimakan shi na majalisar malamai da shugaban gudanarwa da kuma abokan aikinsa a gudanarwa da shugaban rundunar agaji ta ƙasa wato darakta janar tare da dukkan mukarabansa yi musu addu'a alkhairi Allah ya ƙara musu taimako Allah ya ƙara ciyar da addinin musulunci gaba ya ƙara ɗaukaka shi ya bunƙasa shi ya rinjayar da shi a kan kafirci da kafirai da mushrikanci da A wannan ƙasa ta a najeriya muna ƙara addu'a allah ya zaunar da mu lafiya allah ya amintar da mu ya magance matsaloli da ake fama da su na boko haram da satan mutane da sata kuɗi wato cin hanci da rashawa Allah ka magance mu waɗanda suke sace mana dukiya Allah ka ɓadda dubara su da suka yi Allah ka sa a kama su Allah ya taimaki shugabanninmu da sarakunanmu da malamanmu baki daya muna cikin wato kitabul jana'is. yau za mu tashi babi na talatin da tara babu ma ja a fil qira'ati al janazati bi fatihatil kitab wato karatun fatiha wajen sallar janaza ana yi ko ba yi za mu ji bayani insha Allah hadisi na dubu ɗaya da ishirin da shidda a cikin jerin hadisai na wannan littafi mai littafi ya ce haddasa na ahmadu numaniya haddasa na zai dumnu hubab حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس أن النبي صلى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب عباس آه، الله ya kara mishi yarda ya rawaito wannan hadisi ya ce lalle ya faru cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara'a ya yi karatun ƙur'ani ya karanta bai fatihatul kitabi ya karanta fatiha alal janazati akan sallar gawa akan gawa Fala wafil babi an ummi sharik. akwai hadisin ummi sharik a shi ma game da karanta fatiha a wurin sallar janaza ƙwala abu isa imamu tirmizi zai yi magana akan wanga hadisin ni an matsayin shi sai ya ce hadisun na abbasin hadisun laisa isnaduhu bi zalikal Koyi. wannan hadisi na na ambas wanda ya ruwaita cewa annabi ya karanta fatiha cikin sallar janaza ba hadisi na mai ƙarfi ba isnadin shi bai da ƙarfi ina dalili Ya ce ibrahim na usmana shi wannan ibrahim dan usmana da aka ambata cewa ya karɓo anil hakami an miqsami an abbas to wannan malamin huwa abu shaibata alwasiti sunan shi abu shaiba alwasiti mutunan wasit wani gari na ta cikin ƙasa iraki yace to shi ko munkarul hadisi Hadisinsa munkari ne ma'ana ana kyamar ruwaya daga gare shi kuma duk hadisin da an munkar ba hujja ba ne wasahihu an ibn abbasin qawluhu min as-sunnati al-qira'atu 'ala al-janazati bi fatihati al-kitab al-imam at abinda dai inganta shine zancen ɗan abbas da kanshi bai ce annabi ya yi ba bai ce annabi ya ce ba amma ɗan abbas ya ce mina sunnati yana daga cikin sunna alƙira'atu alal janazati mutum ya karanta ƙur'ani wurin sallar janaza bai fatihatul kitabi wato ya karanta fatiha shi wanga hadisin ma mutum ya ce mawqufi ne amma ya inganta imamul al-bukhari ya rawaito shi ibnu majah ya rawaito shi domin ya bambanci tsakanin a ce sahabi ya ce yana cikin sunna da kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaza ko ya aikata kaza akwai bambanci ko babu imamu ya bambanta kuma malamai da dama suna iya bambanta cewa shi dai in sahabi ya ce kalan nabi ko fa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kaza karara ya jingina aikin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in sahabi ya ce mini sunnati yana cikin sunna to ana iya fahimta cewa ya jingina aikin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana yiwa ba haka yake nuhi ba la iyaka yana ijtihadi yana nuna wannan aikin shi ma ta wata huska yana iya zama cikin abin da manzo Allah ya karantar sallallahu alaihi wasallam an ce an ga dan Abbas ya sallah ga gawa sai ya karanta Fatiha da ya karanta Fatiha an mutane sun kajiya sai wani yace to alga ta malam da kanan ana karanta ko fatiha ko yin sallar janaza sai yace inda hominu sunna ya ce yana cikin sunna to shine aka ce ai wannan magana tana da ihtimali kuma lalle dan abba ya faɗi wannan magana kun ana samun irin waɗannan dan eh, ko julusul istiraha a iki'a tsugunni busa dugadugai tsakanin tahiya a tsakanin sajira da sajira shi ma ibnu abbas bai ce ya ga annabi ya yi haka nan ba ko bai ce eh, ya ga manzo Allah ya yi ba amma da ya yi hakan sai wani ya ce mai to akan makallahu mu muna ganin jafa'un ne jafa'u ne ga mutum ya yi sajada in ya sajada ya dawo ya zauna kusa ga dugadugai to sai dan abba zai ce inda hulun da sunna yana cikin sunna to akwai ire-ire waɗannan to kun ga bai hito karara ya ce Mazu Allah ya yi haka ba ko ya ce ba amma dai ya ce yana cikin suna don haka wasu malamai suka fahimta kenan ya jingina aikin ga Mazu Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam to mun ji magana fatiha ko to imam tirmidhi ya ce wa fil babi an ummi sharikin akwai hadisin ummi sharik ba sahabi ya ce akhrajahu ibn majah anha ibn majah ya fito da wannan hadisin ya rawaito shi daga gare ta kalatta ce na rasulullah wanzu Allah sallallahu alaihi sallam ya umarce mu an naƙara alal aljanazati bi fatihatil kitabi wato ya umurce mu karanta fatiha da sallar janaza mai sharhi yace wa fi isnadihi da'af amma shi ma akwai rauni gare shi an gane ko akwai fati yana da abin nan yana da rauni ah, sannan wa ana bi usama ta mini sahalin eh, abu yaro ya to cikin umdatul qari yace wa ana abi usama ta mini sahalin ne hunayfin qala as-sunnatu fi salati ala al-janazati an yukaddara thumma yaqra bi ummi qur'an thumma yusalli ala an-nabi thumma yukhlis ad-du'a lil wa wala yaqra illa fil ula wa abdullah ita ma ta riwaya ce cewa sunna ne mutum ya zo sallar jana'iza ya yi kabbara ya karanta fatiha ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya addu'a ya ikhlasi ya tsarkake addu'a ga mamaci wala ya karo illa fil ula bai karanta fatiha sai ga kabbaran nan ta farko kawai mala abdurrazak abdurrazak ya ruwaito shi da nasa'i to jama'a kun ji wannan ruwaya ko sai hadisi na dubu ɗaya da ishirin da bakwai shi ma dai akan maganan karanta fatiha a cikin sallar gawa حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازته فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له fa inda innahu min as-sunnati aw min tamam sunnati wato wani da ake ce ma Abdullahi bin Auf Abdullah bin Auf a'a Talha bin Abdullahi bin Auf shi Abdullahi dan auku dan uwa ne ga Abdurrahman dan Auf to wanga da yake gare su shi ma nan ba sahabi bane amma dan su ne wayannan sahabba kun ga tabi'i ne ya amshi ilimi ga dan Abbas yace annamna Abbas lalle wata rana dan Abbas salla ala janazatin yayi sallah ga gawa bakara bi fatihatil kitabi sai karanta fatiha fa qultu lahu ni ko sai ni ce mai ni faɗa mai wata magana ta nuna kamar ban gamsu ba ina tambaya to da ni tambayin shi fa qala sai ce innahu min as-sunnati ai karanta Fatiha wajen jana'iza yana daga sunna ko kuma a ba ya ce min as-sunnati ba ya ce min tamamin sunnati yana daga cikin cikon sunna cikon sunna qala abu isa hada hadithun hasanun sahih shi wannan hadisin wanda da Abbas bai ce manzo Allah ya ce bai ce manzo Allah ya karanta ba to shi ya inganta hasanun sahih wal amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi kuma wasu malamai sun tahi akan cewa ana karanta Fatiha cikin sallar janaza min ashabin nabi daga sahabai radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa gairihim da waninsu yakhtaruna an yuqra bi fatihatil kitabi ba'da takbiratul ula wa'anda sun ka tayi akan cewa ana yi to sun zabi a karanta fatiha bayan kabbara ta farko cikin kabarbarin nan na sallar jana'iza guda hudu wa huwa ƙaunar shafi'i wannan shi an mazhaba ta imam shafi'i wa ahmad shine mazhabar imam ahmad wato mutanen saudiya kenan wa ishaqa da mallan ishaqa wa qala ba'd ahli al-ilm amma wasu malamai su kuma sun ce la yuqra'u fi salati 'ala al-janazati ba a karatun fatiha ba a karatun qur'ani ga sallar janaza inna ma huwa sana'un 'ala Allah abinda kawai aka so ayi ayaba a yaba ma Allah a hadanci kalmomi na hadanci gare shi wasalatu ala nabi yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lil mayyit sai a yi addu'a ga mamaci wa huwa qawlu thawri wannan shine wato mazhabin malam sufyanu wato sufyanu thawri wa gairihi da wani sami ahlul kufa na malaman kufa ya an ce malaman kufa abu hanifa mutumin kufa ne akwai wasu cikin malaman kufa su almajiransu su muhammadu bin hassan da sauransu wa talhatu bin abdullahi bin auf wa talhatu bin abdullahi bin auf kuma mun ahi abdurrahman bin auf shi wannan wanda ya ruwaito hadisi daga da abbas cewa yayi sallah ya karanta fatiha ga janaza ana ce mai talhatu dan abdullahi da auf wato dan dan dan uwa Abdurrahman bin awf ne sahabin nan mashahuri attajirin nan na sahabbai wanda ya shahara rawa anhu zuhuri wato Imam Zuhri shi ya rawaito wannan hadisi daga gare shi to kun ga mai ambace imamu na Malik ba shi ma Imam na Malik shi an masa ba a karanta Fatiha wajen sallar janaza saboda haka shi ya samu yanzu in mun haga wani ya karanta fatiha cikin sallar gawa sai mu ga ya zo da bakon abu don ba mu san shi cikin mu ba ina sallar janaza ta fara cikin mu na fikihu akwai ta cikin ahabari babu akwai ta cikin ijmawi akwai ta cikin iziya ko akwai ta cikin risala akwai ta cikin askari akwai ta cikin su misbahu saliki da su akarabul masaliki da su mutasarul khalil duka akwai bayani akan sallar jana'iza kuma da bayanin yadda za shi yasa in ka karanta wannan littafin namu abinda zaka iskewa an ga ce hamdulillah wa izni alayhi in yayi kabara harko ya gode ma Allah yayi yabo ga Allah ya fadanci sai sun kace gawa da aka yi da alhamdulillah alladhi amata wa ahya walhamdulillah alladhi yuhyi al wal kibriya al sana'u wal والثناء wa huwa ala kulli shayin قدير to kun ga ai akwai fadanci titi ko domin an yaba ma Allah an nuna irin ayyuka ne manya-manya daga cikinsu akwai kashewa da raya kuma ba haka alhamdulillah lalzi amata wa ahya Allah shi ga kashewa shi ka rayawa shi ya kashe wanga da za mu wa sallah wanda muke wa sallah mu kuma da an rayu shi ya bar mana rayuwa lokaci zuwa lokacin da ya kasance ya karbe ta ya karbe ta ai an yi hadanci ko sannan an kara lahul azamatu wal kibriya was sana wal qudratu wa ala kulli shay'in kun ga ko a karanta fatiha sai a yi yabo ga Allah a yi hadanci gare shi wannan shine abin da ya zama tabbaci a cikin littafanmu na mazhabar malikiya Allah ya saka musu da alkhairi saboda haka in mutum ya yi in mutum ya yi ya karanta fatiha to ba a cewa ya yi laifi amma dai bai bi karantarwa ta makaranta imamu na malik ba wanda makarantar imamu na malik ita ce makarantar mutanen madina don shi eh, imamu malik shi ne imamu darin hijira shi ne allimami babban malamin madina kuma wato akwai wani hadisi wanda ga nuna darajar imamu na malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saye da ribin nasu eh, a kabadal ibili fala yajiduna aliman a'lama min al madinat aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mutane za su haura kuma su dogon tahiya wajen neman ilimi wanda sai an bugi ƙirjin rakumi an buge shi don shi saurin tahiya su yi tahiya su yi tahiya suna bidan inda za su samu mallami bajinin malami bajinin malami karon malami wanda za su nemi karatu gare ba a samu wani malami wanda ya yi malamin madina kun ga hadisi ne annabi ya faɗe shi tun kahin a haihi imamu na malik domin imamu na malik wato ba ma tabi'i ba ne tabi'i tabi'i ne ne amma kakan shi sahabi ne mahaifinsa tabi'i ne shi ko tabi'i tabi'i ne ashe kun ga tun da manzo Allah ya bada shaida garai to malanta sai ta tabbata ko malanta shi ta tabbata an ba shi certificate manzo Allah ya ba shi ijaza ya ba shi certificate sannan malaman da sun kai zamani zamanin sa ko ne yayi magana akan shi kamar yanzu irin su Imam Ashafi shafi Imam Ash-Shafi da Imam Ahmad da sauran malamai dukansu sun yabo gare shi da yarda da malanta ta da amincewa da ilimi ne ilimin shi tantagarin ilimi ne tantance an tantance shi sosai Allah ya saka da ne. saboda haka in ka rike wannan fatawa tashi da bayanin masaba ta da makaranta ta yi, to rike ko wani ya kokari ya ture ka kakkata ko ina tsaya ka rike a yi don abinda an matsala wasu wasu almajirai wasu ɗaliban ilimi in suna karanta wani abu saɓanin abin da an ka sani sai su ce a ah, to ai a tashi daga can a komuna don haka in ya zo sai ce ai ba haka aka yi bugawa da aka yi kenan wancan ba daidai ba ne in daidai na to mutane bisa ga abin da suke ko ba haka ba amma in kana kakale kakalen cewa sai sun bar wancan sun dawo ga wannan da ka karanto to ka nuna abin da suke buza gare shi banna ce ko kuskure wannan ba daidai ba ne to bari dan karanta muku wani abu kaɗan daga cikin sharhin nan na ah, tuhufa ah, shi mai wannan sharhin ya ƙara kawo wasu maganganu wato ya kawo wasu ƙarin maganganu game da wannan inda ya ce wa qala ba'dhum ko bayan ya ce wa huwa qawlu shafi wa ahmad wa ishaqa sai ce wa qala ba'du ahli al-ilm la yuqra fi salati wannan ra'ayi na biyu shine nake so in karanta mu yace wa huwa qawlu abi hanifa ta wannan ra'ayin imam abu hanifa ne qala muhammad fi muwatta'i akwai wani malami da ake ce muhammad muhammad ibn al-hasan almajirin abu hanifa ne in kana son ka kwatanta shi da almajiran malik cikin almajiran imamuna malik wa an na gaba gaba wanda a kud da kud inda za in za a ambata a ambaci shi na harko. wani na ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim da haka in ka ji an ce malam dan qasim ya ce kaza to suna na kudda kurga imamu na malik to haka nan shi ma mallam muhammadu al-hasan shi ya dan gaban goshi wajen abu hanifa to yana da muwatta yana da littafin muwatta yace la qira'ata al-janazati yace ba a karatun qur'ani ga sallar gawa wa huwa qaulu abi hanifa rahimahullah yace wannan kuma manzancan malamin su ne abu hanifa Allah ya ji kanshi wastadalla lahum bi hadisi abi hurairah marfu'a waɗanda suke cewa ba a karatu ba a karanta fatiha cikin janaza sun yi dalili da hadisin abu huraira abu huraira ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'an yace idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a in kun in za ku yin sallah ga gawa to ku tsarkake addu'a ga mamacin nan kaga bai ce ku karanta qur'ani ba sai ce ku tsarkake addu'a ga wannan mamacin rawahu abu dawud abu dawud da ya roto wannan hadisin wa ibn majah da ibn majah amma shi mai sharhin da yake wancan ra'ayin na harko yake goyon baya cewa ana karanta fatiha sai ce haza listidlalu laysa bi shay'in yace ai wagga wagga hujja da an ka kawo bata zan hujja ba wai wanga hadisin na Abu Hurairah bai zan hujja ba fa innal murada bi qawlihi fa aghal sulu du'a yace abin da aka ni da ku tsaukake addu'a ga gawa ud'u lahu bil ikhlas ku yi masa addu'a ta da tsarkake niyya ku yi mai addu'a don Allah walaysa fihi nafil qira'ati al ya ce wanga hadisin bai kore yin karatu da sallar jana'iza kun ga shi fahimta sai kawo ko su ku waɗancan suka ce wannan hadisi shi a hujjarsu Allah ya saka da Ya ce wa ƙadara wal ƙabi Isma'ilu, fi kitabin salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama ana abi a umamata annahu qala wani malami alkadi Ismail ya rubuta littafi na bayanin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi daga Abu Umamata annahu qala ya ce inna sunnata fi salati alal janazati lalle lalle abinda as-sunna wajen sallar janaza an ya kara bi fatiha kitabi mai mai sallah ya karanta fatiha wa yusalli ala nabi ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yukhlisu du'a lil mayit sannan ya yi addu'a tsarkaka ga mamaci hatta ya faraga ga ya kare wala ya karau illa maratan kada ya yi karatu sai shudi guda thumma yusallimu sannan ya sallama wannan hadisi da mallan alƙali ya rawaito kin wa akhrajahu ibn al-jarud fil muntaka sannan ibn al-jarud ya rawaito shi a cikin muntaka qala al-hafiz wa rijaluhu mukharrajul lahum fi sahihayn mazajen da sun rawaito wannan hadisin malaman isnadin sa an rawaito hadisan sa a cikin buhari da muslim wa fi hadha al-hadisi anna sunnata fi salati al-janazati qira'atul fatiha don haka shi malami yake cewa hadisin ya nuna abinda as sunna a karanta fatiha ga sallar gawa wa hilasu du'a'i ayi addu'a tsarkakka lil gaba ga mamaci wa kaza wa qal jam'u bainal qira'ati wa du'a su kuma wancan da sun kace ba a karanta fatiha suka ce ikhlasu du'a'i kawai an kace ayi ayi addu'a tsarkake addu'a ba a ce a karanta fatiha wasu kuma yace sun game cewa kenan ana yin a addu'ar kuma ana karanta fatiha wa kada kaddama na wasta dallat tahawi ala tarkil qira'ati bit kabiratul ula imamu tahawi an san shi wajen riko da sunna malamin sunna ne to malam tahawi ya ce ba a karanta fatiha a cikin kira a cikin wato sallar janaza can raka a farko abin nan kabbara farko ba za a yi ba yace bi tarki hafi baqil kabira abin da yasa ba a yi fatiha cikin kabarbarin da suka biyo baya ba ta biyu da ta uku da ta hudu abin da ya hana a yi nan shi ga hana a yi san don haka ko ina ba a yi wa tarki tashahudi wato abin da zai nuna cewa ba a karatun fatiha cikin sallar janaza saboda haddata ya ba a yi don haka ashe ba sallah ta irin sauran salloli da ake wa karatun ƙur'ani don haka addu'a ce kawai ake yi wa mamaci a cikin wannan sallar shi ma wannan malami ya ce kultu haza liski da lalo aida laisa bi shayin ni ina ganin wanga da wanga magana bata zan hujja ba fa innahu qiyasun fi muqabalatin nas don malam dahawi duk da babban malami na dai ba ana cire mai hula yace to amma duk da haka yayi kiyasi ga nasu yace to waɗannan malaman da suka ce ba a karanta Fatiha wajen sallar jana'iza wa ajabu ana ahadisul babi sun ba da jawabi da amsa Sha to ya za ku yi da waɗannan hadisan da aka to cewa ana karanta Fatiha suka ce ah bi anna qira'at al-fatiha fi salati al-janaz kanat ala wajhi ad-du'a ai ko da an karanta fatiha a cikin sallar janaza to an karanta ne akan ta fuska addu'a ba wai ta fuska cewa ita sallar janaza tana da bukatar karatun fatiha da karatun sura qala tahawi imamu tahawi ya ce wala alla qira'ata man qara'a al tana yiwa karatun wannan da ya karanta fatiha min sahabati daga cikin sahabbai wajen sallar janaza kanat ala wajhi du'a sun karanta ta fuska addu'a la aja wala ala wajhi tilawa ba wai ta fuska ta karanta qur'ani <coughs> to haka dai wayannan muhawara to haka mas'ala ce mai sabanin malamai karanta fatiha a cikin sallar janaza Eh, mu mazhaban mu ta malikiya da wasu mazhabobi kamar mazhaban Abu Hanifa da duka sun tafi akan cewa ba a karanta wallahu alam sai babu na arba'in. babu ma ja a fi salati al janazati wa shafa'ati lil mayit wato bayani akan sallar janaza da kuma neman ceto wato mutum ya nema ma mamaci ceto ya roƙi Allah Allah ya shaye mishi Allah ya gafarta mishi kusan addu'a tana cikin shafa'a ya ko addu'a tana cikin shafa'a abinda ash-shafa'a nema alfarma ko shiga tsakani in wajen mutane ne mutum ne wanda yana neman wani abu hannu ne bai kai saboda gajeren hannu gare shi kai ko kana da dogon hannun da ka miƙawa ka kai ga wannan buƙatar tashi sai ka miƙa hannunka ko kuma ka aika not ɗinka ɗan takarda ka ba su a kai ko ka buga waya ka kira wannan da ake nema abin gare ka ta to gawa ne nan mu muka turo shi wani ne aiko shi domin bukata kaza a taimaka mishi to wannan yana cikin shafa'a in ma ba wani alheri yake nema ba amma wata cuta ta kuma yake sa a ture masa kama an garkame shi bisa ga zalunci to sai ka sa baki ka yi magana ka ce to wanin nan da aga hannunku ko 'yan sanda ko civil defense ko kaza to mutunan kirki na ba a taɓa kama shi da laihi ba don haka muna neman ku sake shi to wannan shafa'a ita ma tana cikin shafa'a amma in mutum ya yi laihi an tabbatar da ya yi laihi wannan ba a shiga tsakani yasa wata rana da wata mata bakwai shi ya ta yi sata sai yan uwanta sun ka tai wajen Usama ibn Zaid suka roke suka ce kai mun ga manzo Allah na jin nauyinka kana cikin masu daraja wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna son kai magana kada a tsaye da haddi ga wagga mata saboda yan ka tsaye da haddi gare ta to darajar Laraba Quraisha ta haɗi to sai ta yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ayi husata ya zo ya yi hudu ba ya jawabi ya ce ya za a yi laihin mutum ya tabbata za a tsaisa mai hajji ka shiga ka shiga tsakani ka yi shafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a yin shafa'a ga irin wannan to saboda haka wannan shine shafa'a a wajen Allah kaga ba ka ta ka ce ma Allah ina ina ina ina ina neman ka sakewa ne sai dai ka yi addu'a addu'a ita a to an neman ceto wajen Allah subhanahu wa ta'ala to hadisi na 1028 Abu أبو كريب حدثنا عبد Abdullahi mubarak wa Yunus ibn بكير an muhammad ibn ishaq an yazid ibn abi habib an marsad ibn abdullah al-yazani qala kana malik ibn hubayrata idza salla ala janazatin faqala an-nas alaiha fataqala an-nas alaiha jazzahum thalathata ajza thumma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla alaihi thalathatu sufufin faqad awjaba akwai wani da ake ce ma malikum na hubaira sahabi ne Allah ya kara masa yarda an ce shi malikum na hubaira bitta sigiri a sukuniyu wa alkindi sahabiyun sahabi ne na zala hims wa misra ya sabka masa hims da kuma masar Him suna cikin garuruwa na sham sannan masar ma ya sauka ya zauna ma tafi ayyami marwana ya rasu a lokacin shugabancin marwana wa kana amiran li muawiyata alal alal juyushi wa gazawin rum ya zama kwamandan sojojin muawiya lokacin da za a ta yaki a yaki rumawa to wannan sahabin malik ibn hubairata idza salla ala janaza in yayi sallah ga gawa fatakallan nas alaiha yaga karaucin mutane yaga mutane sun zan kadan ba su taru da yawa ba wajen wannan janaza jazza'ahum salasata a ajza sai ya kasa mahalarta kashi uku sai ya ce su yi sahu uku a yi safu uku ko da yan gajerun safu na dai guda uku sun makala sai ya ce musu abinda ya sani ce ku yi safu uku ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maza Allah ya ce man salla alaihi salatatu suku, duk wanda safu uku na musulmi sun kai mai sallah mamaci safu uku sun kai mai sallah na muminai na musulmai faqada aujaba to sallan nan ta ta wajauta mai gafara Allah ya amshi addu'ar su nan yin safu uku sunna ne wajen sallar janaza aƙalla a samu safu uku in kuma sun yawa sun ka wuce uku kuma sun ga alhamdulillah amma dai ko da mutane ba su da yawa kwarai to ai kokari a samu safin nan uku saboda wannan zance na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man salla alaihi salatatu sufufin faqad awjaba qala wa fil babi ana aisha wa ummi habiba wa abi huraira wa maimuna zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam wato ummul mu'minin aisha ita ma ta rawaito irin wannan hadisi na maganar sahu uku ummu habiba ita ma ta rawaito ita ma mata annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Huraira da Maimunatu ita ma mata Annabi sallallahu alaihi wasallam قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن الإمام tirmidhi ya ce مالك Malik ingantacce ne. hakaza rawahu gairu wahidin an Muhammad ibn Ishaq wato malaman hadisi da yawa sun rawaito wannan hadisi daga Muhammad ibn Ishaq ah, warawa Ibrahim ibn Sa'd an Muhammad ibn Ishaq hadha hadith amma akwai wani malamin hadisi da ake cin Ibrahim dan Sa'ad ya karba wannan hadisi ya ruwaito shi daga Muhammad ibn Ishaq wancan dai da aka ambata wa adkhala na marsadin wa Malik ibn Hubayra rajulan amma cikin nashi isnadi tashi ruwaya akwai wani mutum da aka samu ya sanya tsakanin wato tsakanin eh, marsad da kuma Malik ibn Hubaira an gane ko kun ga an samu ƙari ko nan an ce Ammar sadimna Abdullahi al-Yazani kala kana Malik ibn Hubaira to nan <clears throat> akwai wani mutum wanda a tsakani nan tsakanin Marsad ibn Abdullahi da kuma Malik ibn Hubaira sai ya ce to amma wani wayatu ha'ulai inda na. wato wannan riwaya waccan ta farko wadda babu wani tsakani wato tsakanin marsad da kuma malik da wannan riwaya ta yi inganci a wajen al'imam a tirmizi ya ce wannan ta yi inganci wajen to nan da aka ce man sallah alaihi salatu sufufin wa aqallu safi an yakuna isnaini alla asahi karamcin safu a samu mutum biyu cikin safun wannan shine zance mahi inganci qala hul qari qultu wala hadda li akasari amma mahi yawan safu babu iyaka ko mutum dari nawa ko dubu nawa suna kasance amma dai aqalla ga safun na a samu mutum biyu wa a aujaba mi an ma'anan ya wajabta fi riwayati abi dawuda wajabat lahul janna an fito da ƙarin bayani karar cewa abin da ya wajaba din nan shine aljanna wa fi riwayati al ghufira lahu duk wanda sahu uku na musulmi sun kai mai sallah mamacin da aka samu sahu uku suka yi mishi sallah to Allah ya gafarta mishi ghufira lahu kaza fi qutil maghtazi fa mana awjaba ay awjaba Allah alaihi aljanna aw awjaba maghfiratahu wa adam minhu wa fadala ko dai kace an wajabta mai shiga aljanna ko kace Allah ya wajabta mai gafara kun san babu dole ga Allah ko Allah shi ka dokan makai ne alkawari ta zai yi kaza kuma alkawarin shi bai tashi bai sa ba don haka zai sa wannan mutumin aljanna mai ya gafarta mishi to ai kun ga an cimma nasara ko dama mamaci abinda ake so a yi mai haƙƙinsa ne ga muminai musulmai wanda an rayu su mai wanka su mai likamani sannan su mai sallah su mai addu'a Allah ya gawa ta mu shine karshen abin da za su yi mai sai dai sauran addu'o'i za a rika yi lokaci bayan lokaci sai hadisi na 2029 حدثنا ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي انا ايوب وحدثنا عمرو بن منيع وعلي بن هجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم انا ايوب انا ابي كلاب انا ابي كلابه انا عبد الله بن يزيد رديء رديء كان لعائشه ان عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد من المسلمين وتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه أن غانيكو واتو wannan hadisin da muka je wanda aka ce an karbo daga abi abu kilaba an abdullahi ibn yazid rabi kan li aisha an aisha wato dan ne aisha ne an gane ko ya an ce radi wanda an ka shayar da shi an ka shayar da shi nono shine Rade eh radi'uka afuka min rada, kuma an shayar da shi nono ne tare da Aisha kenan ya zan dan uwanta na shan nono ko to wannan ya karbo daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yau anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce la ya yamutu ahadun minal muslimina ba wani mutum da zai mutu cikin musulmi Allah ya karbe shi fatu sulliya alaihi ummatun wato wasu jama'a min musulmi ne daga cikin musulmi su yi mishi sallah yabluguna an yakunu mi'atan mutanen nan su kai ɗari ɗaya fa yashfa'u lahu su nema masa ceto wajen Allah su yi masa addu'a to illa shifte ufi su sai an ba su ceton shi ma'ana sai Allah ya amshi addu'ar su abin da suka nema masa na gafara da haya da rahama Allah ya bashi Ba haka shi yasa cikin addu'ar da aka karantar da mu Allahumma inna shufa'a lahu fashatti'na fihi to ya Allah mu shufa'a masu neman ceto ne don wanga bawan mamacin ga fashatti'na fihi ka ba mu ceton shi ma'ana muna addu'a Allah ka karbi addu'anmu ka yaye mishi ka gafarta mishi shi yasa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama shafi'un shafi'un kuma ana ce mushaffa'un to domin ya bambanci tsakanin shafi'un da mushaffa'un shafi'un wanda zai nemi ceto mushaffa'un kuma wanda an ka ba ceto ai akwai riwaya cewa shi ma alqur'ani shafi'un mushaffa'un ne go wa mahilun musaddaq eh. alqur'ani shi ma yana yana nema ma makarancinsa mai aiki da shi alqur'ani na neman masa ceto kuma sai Allah ya ceto qur'ani mun baka ceton wannan da kake nema mace don haka shafi'un wanda zai nemi ceto mushaffa'un wanda an ka ba ceton ah, wa ƙala ali na hujurin fi hadisi mi'atan fa ma fawqaha shi hadisin Aliyu na hujur a ciki an ce mutum ɗari ko sama da ɗari. kala abu isa hadithu aisha hadithu hasan sai wa qada aw qafahu ba'dhum wa lam yarfa'ahu wasu sun ce hadisin mawqufi ne ba marfu'i bane ina an ruwaito daga zancen Aisha bata ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma irin wannan ya yi karfin ishtihadi a ce wani sahabi ya ce kai kaza to za a sa shi aljanna ko kuma za a ba su ceto Allah ya rahama ko ya yi gafara irin wannan ko sahabi bai ce annabi ya ce ba to ana cewa ya ji magana ne ga sahabbai don sahabbai ba su faɗin manya-manyan maganganu su jingina ma annabi ko su musu istihadi ga irin wannan manya-manyan maganganu in ka je irin wannan kutse ka yi zamaninmu sai ka ji wani ya sha iska ya ce kwayi kaza dan aljanna na kwayi kaza an gafarta mishi ba an ce ma wani mallami in ya zo an kai taro sai ya ɗiba ya cika gaba ne ya ce daga nan zuwa nan duk an gafarta musu amma waɗanda annan ba su bari sai na dawo sai su yi ta kuka kai sun ɓata hawayensu gaban za don ko waɗanda gafarar ba ta yi ba ko ta yi <laughs> ba ta yi ba tun da ba shi ga gafara ba Allah ga gafara Kala Abu Isa hadisa Aisha hadisa Hassan sai wa kada wa Kafa kafahu ba'dhum wa lam yarfa wasu ba su dauke shi marfu'in hadisi ba sun ka tsayar da shi ga zancen ummul na Aisha to a cikin sharhi ina so in karanta muku wani hadisi muslim ya ruwaito shi daga ɗan abbas Allah ya ƙara masa yarda abinda ɗan abbas ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min rajulin ya mutu fa yaqumu ala arba'u na rajulan la bin lahi shay'an illa shaffa'ahumullahu fi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min rajulin ba wani namiji musulmin musulmi ko wata mace musulma ya mutu wanda Allah zai karbe shi ya mutu fa ya kuma ala jinazati 40 rajula a samu mutum 40 su tsaya ga gawa tai su ga sallar gawa tai la yushrikuna billahi shay'a waɗanda ba mushrikai bane ba su shirka da Allah kaji babban magana samun arba'in wanda la shirku na billahi shia da shi abu ba yi kun ga yana yiwa can ɗarin can ko gama garina ko da gama garina da masu ƙarfin tauhidi da masu rauni rauni wanda dai ba su ta musulunci ba in suna kai ɗari ko yi ɗari sai Allah ya amshe ta su amma su ko arba'in nan an tantance su ba gama gari ba ne ba mutane ne musulmi ga magari ba ka san an ce common ko ba shi ga gama gari ba to ba common musulmi ba ne manya manya na masu tauhidi sun tsaya ma abin tauhidi daram irin wa'an daga cewa sai Allah ɗaya ka bauta ma shi kadai in aka ce shirka faufau da faɗawa shirka ƙara ƙawar katako suna nan daren wajen tauhidi babu saba babu ja da baya to irin waɗannan arba'in suna in sun kawo mutum addu'a Allah yana amsa wa bi hadhihi al-ahadith istihbabu takfir jama'at al-janaza waɗannan hadisan da hadisin ɗari da hadisin arba'in suna nuna ana son a yawaita mutane wajen sallar janaza wa yudlau buluguhum ila hadha al-adad ana son su kai wannan adadi allazi yakunu min mujibatil fawzi wanda wannan adadin yana zama sanadiyya a samu samun nasara a samu nasara wannan bawan da aka addu'a a dace Allah ya gafarta mishi masa rama wa kada ku yi da zalika bi amraini an kayyade wannan taron jama'a da abubuwa guda biyu al'awwal na farko an ya yakunu na fihi na farko dai su nema masa ceto ai na lahu du'a cikin addu'a su addu'a ta wadda tsarkakakka don Allah sun kai ta sa'ilina lahu suna roƙa masa ta gafara an ji abu na farko ko in ma taron sun suka halara 40 ko ɗari, to ga sharaɗin da an ka gita sai sun yi addu'a tsarkakakka don Allah A Sani na biyu an Musulmi na sharaɗi na su zan musulmi laisa fihim man yushriku billahi cikin su babu wanda ke shirka da Allah kama fi hadisi ibn Abbas kama da yazo cikin hadisin da Abbas qala an-nawawi fi sharh muslim imam an-nawawi ya faɗa cikin sharhin muslim yace qala al-qadi ila hadhihi al-ahadith wa kharajat batul lisa'ilina sa'alu an zalika fa ajaba kullu wahidin an su'ali wato yana yi waɗanda hadisan guda biyu tambaya masu tambaya sun kai wani ya tambaya akan mutum arba'in wani ya tambaya akan ɗari wa ya hata mila an ya kuna na biyu sallallahu alaihi wasallama a habara bi kabulin shafa'atin ya atin kuma yana yiwa annabi sallallahu alaihi ya ba su habbai labari ya ba al'umma labari cewa ana karɓar ceton wato addu'ar da mutum ɗari sun kawa gawa ba aka bar bihi summa bi ƙabulin shafa'ati arba'ina sannan kuma ya sake bada wata fatawa ta arba'in ma ana karɓa, bayan ya ce ana karɓa addu'a ɗari kuma ya ce arba'in ma ana karɓa. an gane ko sun summa salasatu sufufin sannan ya bada amsa kuma cewa kai ba mutum arba'in ba san huma uku su ma ana karɓa, wa in kalla adadin ku da adadin su ya zan kaɗan. fa aka bara bihi wa ya ta milo aidan kuma akwai ihtimali har yanzu an yi kala haza mafhumu adadin shi ma sahu uku wani abu ne mafhumi wanda ana ya fahimta inda an kace an samu sahu uku kenan an samu taron jama'a wala ya tajju bihi jamaahirul usuliyina amma wannan hadisin mahi yawan malaman hadisi ko malaman usulu ba su hujja da shi fala zama min al-ikbari an qabuli shafa'ati mi'ati man qabuli ma duna zalika kuma ya an ce ana amsa addu'an mutum ɗari, ceton mutum ɗari, ba ya nuna ba a karɓar na wa'anda ba su kai ɗari ba, waka zafil arba'in, haka na yi ma an ka ce ana amsa addu'an mutum arba'in, shi ma ba wai ya nuna cewa wanda ba su kai arba'in ba a amsa ba, ma a salatu su kofi. Wahina izin kulla a hadisi ma'amulin biya, don haka duk hadisan ga uku ana aiki da wa ya hasulu shafa'atu bi aqalla amrayni min salatu subuhi wa arba'ina kenan aqalla din nan ma na safu uku Allah yana karba addu'a da su kun ga ba su kai 40 ba balle su kai 100 haka Imam Nawawi ya ce Allah ya saka da alheri to dacewa ita ce ake fata eh, bayan Allah su tai su halarci jana'iza idan aka yi jana'iza sai iyakacin kokarin su su roka ma mamaci gafara Allah da rahama da masauki mai kyau Allah ya sassauta mai tambaya matambaya wato masu tambaya kabari eh, saboda mi saboda ba wanda zai bugun gaba ya ce a ni na zo da ƙarhi ina da dahir cikin kabarin nan ba za a yi min tambaya ba wai na taɓa jin wani wanda kai ana izgili jama'a cewa wai su a ɗariƙar su wanda duk yake wurudinsu wanda ya su. shehinsu in har ya mutu ya shiga kabari mala'ikun nan masu tambaya cikin kabari suka yi mai tambaya sun ka yi mai izgili wai sun ka ce mai marabba kawman na biyu kawma dinuka ya kwaɗa wa mala'iki mari ya gabza mai mari ɗan ɗari su aka tambaya marabbuka a yi mai tambayar kabari Kunga wannan wani abu ne wanda ya wuce hankali ba bai kamata mai hankali ya faɗi wannan ba tunda dai mala'iki Allah ga aiko shi ya aiki ne ko to wa zai hana mai aiki ne ha kaga kuma duk da mutum ya aiki mai kyau ai bai da bai da dahir da tabbacin cewa Allah ya amsa ko fata na yake cewa Allah ina tawali'u ina kasar da suke Allah ka amshi wanga aikin nawa to tun da har sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya roka musu irin wannan addu'o'i da gafara da saukin tambaya Allahumma sabbit inda al-mas'alati mantiqahu wa yuthabbit Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah to Allah shi ne zai tabbatar da mutum ya aka mai tambaya ya ba da amsa amma tambaya kan ba ta da faki tambaya ba ta da faki sai an tambaye amma in ya shirya marin sahabi eh, mala'iki to zai gani zai ga abin da zai faru eh, Allah ya kare mu da izgiri wannan izgilanci ana izgilanci da addini aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa akwai wata mata cikin sahabbai wadda ta sai ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama ta ba mata sallah a gidanta kuma ya yi mata izini amma wannan izini ya tsaya gare ta amma Aisha ummul mu'minin da ban san wani hadisi da an kace ta ta ba mata sallah ko ita ko ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko sauran matan sahabbai ah, saboda haka mace ba ta ba da sallah ba ta limanci ga mata yan uwanta bale ma ga maza ko maza da mata ah, amma an ce ingila an taɓa gwada ko an ka wata mace ta yi sallar ta yi limancin sallar juma'a wanda hari na aka kawo mu ya kunce ba a yi to mu kun ce ba a yi mace ba ta limanci wato kun nakasa mace kenan ni a banci namiji da mace wato kenan musulunci bambanci yake gwada wa mace ai kamata yau da namiji gaba da sallah ita ma mace ta basuwa kamar yadda suke cewa wai musulunci ya tauye mace wajen rabon gado don mi da ba a ba ta daidai namiji wai musulunci ya tauye mace wajen zama aure don mi da ba a ta dama ita ma ta saki miji in tana son ta sake shi wanda yake saki shi ma mijin to wannan duka kai hari ne ga shari'ar musulunci da haka dan uwa mai tambaya ko ya uwa mai tambaya mace ba ta limanci mace ba ta limanci kuma akwai hikima akwai hikima ce saboda mace tana da rauni kuma mace uzurori suna gitto mata suna gitto mata ai tana haida ko kaga namiji ba ya haida sannan namiji dama ninki biyu ne na mace shi yasa wajen shaida saboda ƙarfin hankali ne da basira ta aka ce shaidun da namiji guda gaba suwa to a samu mata biyu sannan su ba da wannan shaida. ko shi ga harkar dukiya ga harkar dukiya an gane ko amma yanzu wajen tabbatar da haddi wani ya wani kazai ko wani ya kashe wani ko sasi wani ya kashe wani ba a samu ta wajen wannan shaida amma ta wajen dukiya an ce ana sa ta a sa mata biyu madadin namiji guda an ta dilla da ihdahuma wa tuzakkira ma al-ukhra ina yi wa mace guda ta mance sai ta fara dambala ta ce eh, wai wai wai ko an yi kaza an ce ke kaza na ai haka nan na kaza an sai da tuna mata eh to kaga tunda an kace an tajalla bi bimun ma guda na iya bacewa wajen bayani wato zakira ihdahu ma guda ta tuna masa to saboda haka mai kokarin cewa sai mace ta ba da sallah ta yi limanci to ya busa kure yake Allah ya Allah ya gane ta you. imanin na wanda idan mutum ya tsinta ya ke ba da sanarwa iya to shi babin tsintuwa eh, babe ne na taimakawa kada dukiyar wani ɗan uwa musulmi da salwanta ba wai mutum ya tsintuwa Allah ya bashi ba mun san haɓa wace ga cewa wani Allah na son ka cin ya kamata in Allah na son ka da aiki kenan Allah yana son ka wahala kai ta cigiya kana bi dan fesa a babin cintuwa an ce in mutum ya tanci malun lahu babu dukiya wata ata girman sha'ani to wannan dukiyar wajibi na mutum ya cigiyar malamai sun yi kokarin su fassara yana na amma lahu balo da ake da girman sha'ani an fassara shi da in ya faɗi da gare ka ka gano ya faɗi kana juyawa baya ka koma ka bide shi sai in ba ka gane ba sannan ka dawo ka ci gaba da tafiya shi amma lahu balo an gane ko wasu na kwatanta da rubuhin dinari can lokacin da rubuhin dinari bai da bai da daraja rubu dinar amma yanzu rubu da ai ya yawa don rubu dinar zai kai dubu ashirin da shidda ko to yanzu bari in tambayi ku mu yan najeriya mu da naira mu ba ta da daraja ta haɗi ba ta da kima ba ta kai saifa ba ba ta kai dala ba ba ta kai fam ba ba ta kai euro ba yanzu in naira ya lalaba bai ji dubu ne guda ba ce yana komawa ya bude su koko ta yata zai zai yace kai yana dubun mi eh komawa ya kai to yi mutum ya tsinto naira dubu ya ciki ya.